وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة مسلمي ngabba soko kendo na shirye biyayi etiyan ba etiyan musulunci wani يا soko باغن بي gaba gan nga yi shiri ne biya ya fayin fayi na manna alagan gishi loba manna biya yi bai bayi tiye musulunci na nga yi abdulkadar bangayon manna ma ya jeji etiyan shirin na wana sun nuyi ya haya muhammad daga nukuta kin bauta ta muku to jama'a ya gajiya kakanta na da da yi na edufen yayi na wana mu ga yi ga ce biga ya ci ki amfani ko ko hikima na jin alitan aljinnu jan da zawan gizi ci wana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا من جنا إذا جمعنا أكبر مدي ما شسوسيننا itiya ki hikima na Allah subhanahu wa ta'ala ma jalita ya zawangi to jinnu dinan to kafi ya izin ya egegin nuna nuga ya lafan tun da shi ya tuba shi to ito bayani ka'ida ya bayani to ka'ido ya bayani ya jijin halitta allahu jin halitta jina bi shari'a na la so ci ga ga yi kaza ina lan ci ga yi juna wato ali allah subhanahu wataala wa gami na alqur'anu ga wa huwa al-alim al-hakim ngai yi tuna Allah subhanahu wa ta'ala ke ga inna Allah kana aliman hakima mo ya fe tuna je pipe na e ba mo mo ke yo to ale ga aya na ji ba aya ndo ci mo la ugwa don na ga Allah subhanahu wa ta'ala e gbo yo bi mana yin doro na to ci gaji na yin wuci gaje ga mo pe no ji yin doro ya de na mo de ikman no wa be yin wuci na shiri an na ga la ga e ji na mo de ikman na da bona ituna ba da jija alita ya suna um, jina ikin madabo na láwọn ti jẹ́ àṣìgá gánà ẹ̀yẹ̀gá dánbó só ti pèrè láwọn ti dánbó náà kẹ́yẹ̀ dánbó à só ti pèrè láwọn ti lẹ́yìn ti dánbó ara bí máa ẹ̀yẹ̀gá àfífẹ́ sọkọ́ pèrè lẹ́yìn ti fífẹ́ náà mọ́dé ikí mọ́nà wọn wá zánà ní ìwágún fẹ́ wọn fẹ́ náà sọkọ́ ti náà na ń dóró náà wúlà tó watakila alkhairin ciko nga wafe a yiyo ya fayin ga biyuna to amma mujiya mujiga dole yo su ko ga satun da ga lotun ogin ga gaki hikima na da tun cewa kan do ci wa gaki kan do ci ma waya kiya o ga pe wa ya wona ka san da tun cewa ga fayin ka wala kiya wuri a fe jin bo imani na wajibi Allah subhanahu wa ta'ala imani wannan ya o kagbo da jijiyan wucin so min doro na amma e bayan jijin ya halitta jo to jinnu to zawon gijo ya de ba na a yi ɗo gaga ni na kwa jin halitta ya de na dana si ƙura'anu daga wadda ƙura'anu daga da hadisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ba alaihi zaka ka bebe yadda cika jan e ina kwa jin halitta zawon gi ije ko ya zawon to jinnu shi de na dana ek eh, dalil wuce ma daga qur'an bwana ma daga sunna annabi muhammad bwana ya gina wuce ga bawo din bawo din nan to e ga na ya ga gici gina hakika dai e na soci jali ta jinnu to za wangi dena alqur'an lube yi. nga ikiyo al-ibada awun aji bauta ya allah subhanahu wataala kendo na wagan suratul zariyat na ya yara ta da gutsayi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun so shiga mu jalita jinnu ya umma ji to alita za wangi yo twa illa liya'budun ay fat afata ji bauta ya wi Allah wa ji ni tete bayan bauta mu ja ja ga asalin ga illa liya'buduni Allah subhanahu wa ta'ala ne ibo ji bauta ya wa ta yawo na fiya ibo gan so ayi ibn abbas ne makanta ko sahabi ko man ko bangare tafsirar alkurano na wage na soce kwa liya budu na liyi wasu duni za an jiji alan wani ajin nikete to jin nuji to za an jiji alan wani ajin nikete e bayan bauta a galen toro pa baci ma to gama lawa liya ya alkurano wiwi gwaba na ji anib sallallahu alaihi sallama wala to wazi a bisa anib sallallahu alaihi sallama wiwi gwaba na anibin wuri lawa da jin jin nuji na tuwaye alkur'anin jima lawaya yake suratul ahqaf wannan bai suratul jinni na ke lokacin na jannu jibe kan afewo karatu na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi gbana na ma haji balu baje ma ya haji na adala sa ko laya gaga awo qur'ani daga misan annabi sallallahu alaihi wa sallam na man so ci gaga ade aji bauta ya hun bawon jina to in na gai ba kurajo ta ya da so ci ke ga yi daga ayahsabu al-insan an yutraka suda wọ́n e là ń yé ibi zọ̀tọ̀ jíjí gan ajá lítà ohun jíjí káwọn yíwọ̀n wùyà yìí àgègà ama àmà àgègà alùwà eré edikin da na gaba wani ijo to kuskure wuro an doga edikin da na gaba wani ijo ma alamita su kwa in to ga ibada su kusa da wangan bujan to na kuskure wuro Allah subhanahu wa ta'ala ga afa hasibtum annama kuma abasa wa kuma annakum ilayna la turja'un suratul mu'minun aya yin shi cuce tuweyi ale to jiga ba eji ji zato jiga ide jali ta yaji a ebe ebe zo zo ebe ezo kawai ide fe gi ihe za zana zana jikin da na gabu na ihe la sokwe ya ihe lele ga wa na kun ile na na turjahun ihe le ga a be le shi bolo bai sokwa na ya da ya da je bincike a da niye ga niye tunan je ga lona wangi to dede na ana waya alkhairi mun jona anu dale ana waya dede mun jona mun dole sun shiga <clears throat> ala ta'ala insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura so ole lan ya paya un be awo ya labari be awo ya odan bole aya eh allah subhanahu wa ta'ala ti bi oja wale aya aya on ti fe lun so ti gai inna hadaina was-sabila imma shakira wa imma kafura to pata ne je gugwa diga oji ibada kimo ye ibada on to so ngai ezulatu ya ezule edu jin bi yan doro wa wato yan doro na Allah subhanahu wataala ga wa wa mai da jigan gani da yin mini ga gami sun mini ya a wato ya tun lobe na kaface na ba ta yan doro na tutoci da ga wa wa na ina ga ibada na gada na to na wupe to na tafili na to na soshin ke misali ke a ga sallar ke misali ke wa ga uwayen zakana ke misali ke wa ga fifi yazon na ke misali ke wa ga na ke misali ke yi yaƙi na ɓata ya na ji ba da wuro amma ga ni to yan ci gon ya ja ya zan doci mun ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah wa ja ya zan doci na ji Allah wa na to zana na wa ji kuskure to ci ga ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din je fora sai ana da je fora ga ni be yin ga e jibote ya Allah ya mala adini tazo ya Allah ile ke pan ke la pa sokoba ci lugwa gurgude gidana ene ina hikima na Allah subhanahu wataala ajin ta yi a bujin mutu za an yi na dana wallahu ta'ala alam to su ku ga man bi alkhairi sai ga biya baci ngai wawo santuwa fe be ba man shogan yi da ikilasi da tun dondo na yi gaben ji shi na yi ji bu bo soko to yi wa ga man yi kiwu ta yi lankpaya ta alamarin al ikilasin nan na dai waga yi tsi da efin ibada yi shau kan ga ibada ya dai gugu na to alhamdulillah jendo na igabi bayi na wali aya wato da ibaci ba ni na na min yadda lina jefe labe ta kima yan jijin allah ya jijin halitta na ba ya zuma goma ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu din to ga gina ke jimi tun daga ke ikhlasun chocho ezo jiboya eh ebo so chibo to za mana de shari'a to kuro je bo lokaci na na da bwana ina ikhlasu ne ya tuci na gai manga an ya kusuda mar'u bi ibadatihi taqarruban ila Allah takarruba ila Allah ngai uju pa wan yu pa de ibada un shi ne shi da ba tsoro yo ga ga jali ta ya ibada wuce na waye jina wai kpa Allah subhanahu wa ta'ala bi jijin ibada wuce to bi mana wa ala ibada wuce ne ga shi da ba tuje don ga jalita ya na wa ala lauda jiya zando ciya ne sokwa Allah subhanahu wa ta'ala buji ga wa pagangane juyo wa tawassala ila dari karamati ibon mawoyo de mi cinwa wo de cinwa imi aljanna wéjì bá dájí bóòdìbòdò ló lọ àlìjẹ́nà wéjì bá dájí àsọ̀kọ́ ìbòòdìbò lọ pé ó ya gẹ́gẹ́ níbi kí hàn bí àzába ní sọ̀kọ́ àmọ́ mọ́ yájà fẹ́ di bàyánì àbọ̀ àgbẹ̀rán ìkìláṣọ èzù ló tún ibò sọ̀kọ́ bọ́ wọn gẹ́gẹ́ wọn ló wọn zàǹdígẹ́ wá káwọn àjẹ́ ń dòrò iye pé dàn àbọ̀ nínú wọn àgbẹ̀ ipò ipò misali ní farko èzù pàtún ló yi mun Allah an yuri da takarruba ila gairi lai ta ala da yazi ibada wa nailu sana'a alaiha min al makhluki fa hadha yahbitu al amal man ga nya farko ba bon ga za ga wa lutu ibada amma e bo zam do ti so ko bon wa lu in zali za na ya dukiya ga la tu masallaci ku ya dukiya ga la tu makanta ku ya dukiya ga za na wa mana ala jun ko ya dukiya wato da naji tuba na kan wani wani ja taimako amma ɓata yin na yin tun lola be ebo a de ba don wajo ga tun an jiji nan ezu to yawo nu ala lo tun ya dini tun an jiji yo na mai zaga jun ebo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa de la dana to amma lokacin ne zaga de lo tun na ji mai waga ya do wa an jiji a sa kin na manga fa za ya habitul amal ne lai tun zani madamin ya la paso ko na hadisi ya Abu Huraira radiyallahu anhu hadisi Imam Muslim go da da kitab az-zuhd wa raqai na eh babu man ashraka amali ghayri Allah zan Allah inda ci ba Allah subhanahu ya ta'ala tunu lona babu mucho ga annabi sallallahu alaihi ya ganga Allah subhanahu ana agula shuraka ya ani shirk na Allah zan mana amila amalan zando na gabe lotun matukayen tun a shiraka fi mai iri mutu zando ce la pamba gangani be mi da tun wuce taraktu wa shirku to cikin ga zan wuce lugwa to yi nuna lafahu ba ci nan ga ke gwaya ga guba ma to nan da ona e zo ga lotun e e tun ya lada na lada ya wuyo na wadalu e bo zando ci ya sokumi ba da bakin wannan ko be sallaji ne wa be cike kin uji je wanje bu an ja go ma sallaji a indoro ga ajiyo na ujiyo tsakanin bugan da Allah mun ganna da miniya ato eh ni jimbo yando ci sukun na mama gbe la su zaya nye ba ci be e ko ba ci nye ikhlas ngai an yaksuda biha al usul ila gardu dunyawi كالرئاسة والجاء والمال دون تقرب بها إلى الله فهذا عمل حابط لا يقربه إلى الله إذا لطن ebuude buude mmanu fando chinye ije ko ebuude ude nlude doshiji ko unde ekpo ndochi ko mo unde dukiya nkpatun na ebu eto mbanye allah subhanahu wa ta'ala wa to ne ونتوجه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون زندور الله سبحانه وتعالى زندور نجيب اللوتون إبويش يشيبو اللوتون بينين بايجيون الله يغاشق ميو iga ya kwashe ladan ya tunan wani ruwan ne jona iga iga ya kwashe ladan ya wani waza jona iga ladan ayu amma alikiya ne addinin wa dinare zanne je fa alikiya a go wani je na so ko labe ya o mu ga